Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaya jamhuriyar Nijar kuna ya jin wannan shiri a Yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da FM da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma VOA Hausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum tare da Baba Yakubu Makere da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shiri na dare. Talakawa muna cikin wani hali fiye da tunanin mutane. Saboda haka mu a shawararmu mun fi son wannan kuɗi a karkata su ga kayan masarufin nan abinci mutane ba ma iya cin abinci su uku. A karyar da su a siyo kayan abinci a karyar da su mu zo mu siya da sauki wani mazaunin birnin Kano kan shirin gina alkariyar fina-finai. Mai kamfanin Facebook Mark Zuckerberg ya ziyarci shugaba Buhari a fadar gwamnati. Daga bisani za mu buɗe layukan tarho don ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira mu kai ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Assalamu alaikum jama'a. gwamnatin kasar uzbekistan ta tabbatar da rasuwan shugaban kasar islam karimov wadda ya sha fama da rashin lafiya mai tsanani sanarwar gwamnatin kasar ta ce shugaba karimov mai shekaru 78 a duniya wanda ya cika a yau ya share shekaru 25 yana mulkin kasar da take nahiyar tsakiyar afirka karimov dai bai tabbatar da wata wasiya game da wanda zai gaje shi ba ƙungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta human rights watch ta bayyana ƙasar ta uzbekistan a matsayin ƙasar da ba a mutunta haƙƙoƙin 'yancin bil'adama masu zanga-zanga a libreville babban birnin kasar gabon yau ma sun ci gaba da gudanar da tarurrukan zanga-zanga da suka faro tun ranar laraba don nuna rashin yadda su da sakamakon zaben da aka bayyana a ranar wadda ya ayyana shugaba mai ce ali bongo a matsayin wadda ya doke abokin karawarsa da ƙuri'u kaɗan a faɗin ƙasar. kasar wakilin muryar amurka idris fall wadda yake birnin na libreville ya ce yawanci masu zanga-zangar matasa ne yan shekaru ashirin faul ya kuma ruwaito cewa an kona wani zauren majalisar babban birni na biyu kuma mai tashoshin jiragen ruwa na Port wakilin na muryar amurka ya zanta da shugabannin yan adawa 26 kuma sun shaida mashi cewa yawan mutane da suka mutu a wannan rikicin sun kai goma sha bakwai ko da yake babu tabbacin wannan lissafi ita kuwa ma'aikatar harkokin cikin gida cewa ta yi mutane uku ne kawai suka mutu a zanga-zangar waɗannan rigingimun sun barke ne a ranar laraba bayan da sakamakon zaben ƙasar ya nuna shugaba bongo ya samu kashe 49.8 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada yayin da abokin karawarsa ping ya samu kashe 48.2 cikin 100 jama'a na sauraron wa'annan labarai ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc wani kakakin fadar shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya yi wasi da kira da babban jam'iyyar adawa ta pdp take yi akan shugaban ya yi murabus jam'iyyar ta pdp ta ce shirye-shiryen tattalin arzikin shugaba buhari da ba su da tasiri su ne suka jefa kasar cikin kalubalolin tattalin arziki da kasar ke huskanta pdp ta ce shugaba buhari ya sauka babu wata-wata idan ba shi da wata dabarar da zai sauya abin da jam'iyyar ta kira rushewar tattalin arziki hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta bayyana a hukumanci cewa ƙasar ta talauce sa'annan kuma kuɗin shiga da ƙasar take samu ya ragu zuwa kashi kashi biyu da digo shida a cikin ɗari amma a wata hira da yi da muryar amurka kakakin shugaban ƙasa garba shehu ya ce kalubalolin tattalin arzikin ƙasar ba laifin shugaba buhari ba ne ya yi hasashen cewa matakai da gwamnati take ɗauka za su inganta tattalin arzikin na ƙasar nan ba daɗewa ba hukumomi a pakistan sun ce wani harin ƙunar bakin wake da aka kai wa wani babban ginin kotu ya kashe akalla mutane goma sha biyu ya kuma jikkata wasu mutane hamsin wannan harin ya faru ne a yau juma'a a birnin mardan da ke cikin lardin haiba na kasar kantomar lardin himayat ulla ya bayyana manema labarai cewa wani mahari da makamai ne jefa gurneti a kan ma'aikatan tsaro a kofar kotun kafin ya tada bama-bamai da ke jikinsa hukumomi da wasu majiyoyin asibiti sun ce akwai lauyoyi cikin waɗanda wannan harin ya ritsa da su kuma akwai yiwuwar yawan waɗanda suka halaka harin ya ƙaru harin bam ɗin ya faru ne jim kaɗan bayan da sojojin pakistan suka kashe wasu maharan ƙunar baƙin wake su hudu kafin su tada bam a wata unguwar kirista da ke babban birnin lardin na fashewar wannan hari ya sa hukumomi sun kara ƙamin inganta matakan tsaro a coci-coci ranar nan wato nan lardin da ma ko ina a pakistan kakakin wani bangare da eh, wato ya dare daga kungiyar taliban na pakistan wato jama'atul harar ya shaida muryar amurka cewa kungiyar ce ke da alhakin kai waɗannan hare-haren guda biyu ko da yake ba tabbatar da gaskiyar magana tasu ba labaran duniya kenan haga maji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla shugaban najeriya muhammadu buhari ya yaba shugaban kamfanin facebook mark zuckerberg saboda ɗaukar lokaci duk da dukiyarsa ya yi cuɗanya da kuma ilmantar da matasan najeriya ga ci gaban rahoton da umar faruk musa ya aiko mana wannan ganawar da aka yi tsakanin shugaba muhammadu buhari da mark elias zuckerberg ya zo a daidai lokacin da najeriya ke begen samun kwararru da attajirai daga kasashen duniya domin su ziyarci najeriya kuma su dubi hanyoyin da za su saka jari domin samar da ayyukan yi ga matasa da kuma yaƙi da talauci a cikin ƙasar kamar yadda sanarwar da femi adeshina kakakin shugaban kasar najeriya a fadar gwamnati yake bayyanawa a sakon da ya aiko wa manema labaru ya ce shugaba muhammadu buhari ya yi alfahari da irin yadda mr zuckerberg yake gudanar da rayuwarsa a cikin sauki da raha ba tare da nuna attajiri ba ne ko kuma ya yi irin fankama kamar yadda 'yan kasashen mu suke yi idan Allah musu buɗe suka yi arziki ko kuma suka yi wata shahara ya ce ganin yadda yake guje-guje a cikin matasa yake kuma nuna musu hanyoyin da ya bi wurin kafa wannan shafi na yanar gizo wato facebook ya a zahiri cewar mutum ne mai nuna nadama da saukar da kansa domin daga kai ba abun alfahari ba ne ga wanda Allah ya yi wa ɗaukaka. Akan wannan ganawar Farfesa Almusafa Usiju wani kwararre akan sha'anin ayyukan yanar gizo a Najeriya yake bayyana min cewa lallai wannan ziyara tana da muhimmancin gaske saboda irin tarihin da ke tattare da ita. Kusan an ce 'yan Najeriya kusan miliyan talatin ne suke hawa wannan shafi a wata guda. Baya da bayan haka kusan najeriya a afirka ita ta fi yawan wanda suke kan wannan shafin nasa kamar yadda shugaban kasa ya ce cewa wannan matashi ya burke shi da irin rayuwar da yake gudanarwa duk da yake shi ne kusan mutum na bakwai da ya fi kowa kuɗi a duniya yana da wajen biliyan hamsin da takwas na dala mallakinsa kuma abin da ya kawo shi najeriya shine don ya zamanto ya taimaka ma wasu matasan da suke da kwakwalwa a kan irin wannan hanya ta na'urar intanet wannan suna da yawa matasa masu irin wannan basira Su wanda yi ya sadu da shugaban kasa ya nuna cewa ba shakka yana da niyyar saka jari saboda ya yi alkawari cewa zai kawo ainihin wannan intanet wato ba shafin facebook kawai ba zai kawo intanet mafi rahusa da kuma wacce tafi kowace sauri. farfesa almustapha usiju kenan kwararre akan ayyukan yanar gizo a tattauna da na da shi bani shugaba muhammadu buhari ya kammala ganawa da kwararre dan kasar amurka nan mark elliot zuckerberg wanda ya kirkiro shafin nan na sada zumunta na facebook umar faruk musa amurka a abuja nigeria. To a gaida Umar Faruk Musa, mazauna birnin Kano suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da cece kuce kan buɗe dandalin shirya fina-finai a birnin na Kano. Ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana. shekarar jiya laraba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu ya kawo shawarar cewa kamata ya yi a sake nazartar wannan batu kafin daga bisani a ɗauki mataki na ƙarshe. fim ɗin nan 'yan ne dai 'yan najeriya ne to amma magana ta gaskiya abin da za a duba majority carry the vote madafi akasari abin da muka fewa talakawa muna cikin wani hali fiye da tunanin mutane saboda haka mu a shawarar mu mun fi son wannan kuɗi a karkata su ga kayan masarufin nan abinci mutane ba ma iya cin abinci su uku a karyar da su a siyo kayan abinci a karyar da su mu zo mu siya da sauki ni abin da zan ce ra'ayina ya kasu kaso biyu a matsayin shi mai martaba tunda shi ne uba a jihar kano kuma mu talakawa ba za mu hango abin da yake hangowa ba saboda haka in hangensa da ya fi namu amfani to muna fatan a yi hakan wasu daga cikin al'ummar gari kenan game da wannan lamari sai dai har yanzu malamai na cewa akwai sarkakiyar gaske dangane da wannan yunkuri na gwamnatin tarayya na gina alkaryar shirya fina-finai a kano ustaz malam khalid na cewa waɗannan maganganu akan wannan fim da ake yi ba za ka iya gane ma me ma ake nufi da shi wannan fina-finai ɗin ba da dai asali wanda muka sani ana yi wato suna yi ne daidai da al'adu da aka tashi kowa ya sani waɗanda su kansu mutanen da suturarsu da yanayinsu da maganinsu da ma'amalarsu duk baya fita daga cikin ruhin al'adun da muka sani babu shakka wani abin in ka ɗauke shi a ma'anar wani fim ɗin to baya karantar da al'adun muno hausa kuma baya karantar da tsari na addini to babu shakka sarki shi manufarsa a bawa mutane dama da hakkin su wanda suke da shi to amma kuma in suna da hakkin da suke da shi to dole ne sai sun cika sharaɗa na wannan abu da sauransu to cika sharaɗan shine dole mu kare sarki ya kare al'adun mutane masu kyau ya kuma kare addininsu to don haka a wannan shiri da ake da shi na wannan to ba a kai wannan lokaci ba domin mutanen ba su gane ma wato hakikanin kyawawan al'adu da aka taso da shi na iyaye da kakanni ba da kuma tsari na addini wanda yake na shari'a kamar yadda malami har rikice, cewa wallahi yahillu lahu an fi ilan hatta ya almukum to amma farfesa abdalla uba adamu guda cikin masana masu nazari kan al'adun hausawa ya ce tuni ya mika shawarorinsa a rubuce ga hukumomin da lamarin ya shafa domin warware wannan matsala da fi shawarwari a gurinmu kuma mun ba su a rubuce muna fatan kuma nan ba da jimawa ba za a yi wani taro inda za a zauna a tattauna don a fahimci juna a fahimci inda aka nufa hakan da ya yi daidai da matakan da dattawan masu shirya fina-finan a nan kano ke ɗauka kamar yadda ibrahim mandawari ke faɗi. wato mun tunkari mutanen da suke kamar stakeholders masu ruwa da tsaki a cikin al'umma hmm. musamman malamai mun ba mu sadu da majalisar malamai kai tsaye ba amma mun sadu da waɗansu shugabannin majalisa kuma ana nan ana tattaunawa hmm. mun aika da takarda zuwa ga mai girma gwamnan jiha da mai martaba sarki da kuma wasu hukumomi wanda muke ganin suna da muhimmanci a matakin wato rayuwar kano ga baki ɗayanta da kuma wasu muhimman mutane a nan kano domin a wayar da kai amma dai abinda nake son ji hankalin jama'a cewa mu masu shirya musamman mu da muke a yanzu matakin iyaye muna sane da cewa akwai abubuwan da suke buƙatar a gyara su amma ba ta hanyar hayaniya ko surutai a hanyar labarai ba a'a ta hanyar a zauna da ɓangarori daban-daban a kalli al'amura. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. a gaida mahmud ibrahim kori masu aure sai a ci gaba da shakata da wannan kiɗa na mudassir kasim kafin mu buɗe layukan tarho ku bayyana ra'ayoyinku. sakar mu mun yunkuro Allah mamallaki na gare ni rana ta haska baiwa yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar 2655 amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla kamar yadda kuka sani yau rana ce ta kofa buɗe mai kira mu na farko ba a yi dace ba yana kira kuma layin sai tsinke kai tsaye. To rana ce ta kofa buɗe muna sa ran za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da al'amura da kuke gani suke da muhimmanci a rayuwarku da kuma a inda kuke. Lambar da za ku kira mu kai kamar kullum ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Zan sake nana ta wannan lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin to mai kira daga bayelsa in kana jin mu bismillah eh, ina jin ku assalamu alaikum ni ne bilyaminu lawal daga ina kiran ku daga nan ba alasa state na'am eh ni kira na ina kira da kan ina ina kira ne ina ba mai girma shugaban kasa shawara ne halin da mutane suke ciki talakawa cikin wani hali na wahala suna cikin kangi na wahala ina kira ga mai ah, mai girma shugaban kasa ya taimaka ya duba halin da mutane suke ciki a cikin eh, halin da mutane suke ciki a cikin kasa Najeriya. Nagode. Saboda idan ba har ya tsaya yi tunani da cewar yadda talaka suka suka ba da zafin rana dukan ruwa kan a tsaya da cewar kan cewar a ga an kawar da na ta DDP ya kamata mai girma shugaban kasa ya tsaya ya tuba halin da talakawa suke ciki talakawa sa cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai dai kawai a halin da ka take addu'a Allah ya kawo mana saukin halin da muke ciki a Najeriya kawai Allah ya kiyaye nagode sai sahin Hausa na murya Amurka muna ina mika muku gaisuwa ta fatan alkai yau shine farkon da na fara samun ku a wannan lokacin a yau din nan nagode nagode nagode ina gaida dukkan ina gaida dukkan daukacin ma'aikatan sahin Hausa na murya Amurka to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi Niger Halo? Hello? Eh, ina jin ka kana magana da yunusa Tanko ne daga Bani in baka a jihar Niger. Na'am. A da farko a yau ni ra'ayi na da zan bayyana kira zan yi ga al'umman Najeriya ya kamata mu ƙara hakuri ba don komai ba illa wannan mulkin da shugaba janar muhammadu buhari ke jagoranta ya kamata a ce mun dan kara hakuri idan muka kara hakuri insha allahu dama dai an ce bayan wuya sai daɗi da yardar allah za mu ga wannan daɗin idan muka yi hakuri amma ɗan najeriya a yau gaskiya sai a hankali don gaskiya kowa ya matsu saboda haka mu dan kara hakuri allah ubangiji mana jagora na gode sunana Yunus Tanko daga Bani in baka a jihar Niger tashi lafiya na gode to madalla yanzu kuma bari mu nufi gashuwa yawa Suleiman Suleiman Dukiya Kondiga Malam Suleiman bismillah muna jin ka me ra'ayinka yawa ra'ayina akan gidan Muhammadu Buhari ne na'am mutane suna ta tsokaci da kan cewa wai kayan rushe ya yi tsada hmm. to mu fatan mu zaman lafiyan da aka samu shine daidai a gare mu kamar mu da muke arewa masu gaba dan ni dan gudun hijira daga kwanduka kuma yanzu mun samu zaman lafiya ɗari bisa ɗari shine addu'an mu kawai sai mu dinga addu'a kan Allah ba mu zaman lafiya kawai to madalla mun gode kwarai da gaske mai kira daga gasho yanzu ko bari mu nufi kefi halo wa alaikum salam muna jinka bismillah a gaskiyar lamari wallahi tsakani da Allah ya kamata a faɗa wa malam Buhari gaskiya tsakani da Allah talaka muna cikin wani yanayi. To. Yawwa adala ni fata na da janar Buhari ya taimakawa bangaren eh, talakawa kenan. To. Yawwa shine babban kiran da zan yi a nan shine. To madalla mun gode yanzu kuma bari mu nufi zamfara. Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum. Barka da aiki. Barka ka. Hafizu Balaraba Na Malam Hashidu Bismillah menene ra'ayinka? Ni ra'ayina zan kara kira ne ga ainihin 'yan uwa musamman 'yan kasuwa da mu ji tsoron Allah mu sani hannu ɗaya baya ɗaukar jin kai. Hakika ƙasar mu tana cikin wani yanayi na matsi na tattalin arziki. Domin mun ga yanayin da ake ciki 'yan kasuwa su ma akwai gudunmawar da ya kamata su taka sannan da ainihin ita gwamnati. ya kamata mu sauƙaƙa wasu al'amura ana cikin wani yanayi wanda dole sai an sauƙaƙa ma 'yan uwa talakawa sannan a samu abin da za a sai 'yan uwa kuma su amfana muka diba shugaba muhammadu buhari yana faɗi tashi to amma a wani gefe shi ma sai ya daure ya kamata musamman irin ma'aikatu da ainihin albashinsu a ce sun rage wani abu wanda zai rika zuwa ga talakawa domin a samu sauƙin tsadar rayuwar da ake to madalla mun gode yanzu kuma bari mu je jihar adamawa salamu alaikum kana magana da adam gwamnan kunan daga damsar lokal gwamnati na'am na'am ni kan kukan da talaka suke ya jama'a sun manta da masifan da muka shiga baya ne ya kamata yawa tsohon adal. To ma da mai kira daga jihar Adama Allah ka mu karshen shirin jin ra'ayoyinku a wannan rana sai kuma makon gobe idan Allah kai mu mu zama lafiya. To dalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. zan fara da labarin kwallon kafa ligi daya inda zai batun aro da aka yi na yunes Belhanda da Dinamo Kiev ta yi ga ƙungiyar Jim inda shi yunes Belhanda zai yi gurbin Hatem Ben Arfa. ƙungiyar kwallon kafa na Argentina ta wuce gaba bayan Leo Messi ya ba ta nasara ita kuma venezuela ta sha kashi a hannun colombia da ta sata da ci biyu da nema har yanzu a liga na daya mario balotelli ya, kulla yarjejeniya da ogc nice domin burinsa ya koma buga kwallon kafa don farin cikinsa yana ganin zai fara wasa a ranar 11 ga watan satumba nan inda club din za ta kara da marseille wani dan wasan kwallon kafa na kamaru da ya kulla yarjejeniya da club din al ittihad na kasar misira a watan august da ta wuce ba zai buga ma wannan club din kwallo ba bayan ya taso daga kungiyar alexandria a ranar 25 ga watan agusta ta kammala yana ji yana gani aka yi watsi da kontragi dinsa dalili kuwa a yayin bincike na lafiyar jikinsa an tarar yana da kwayar cutar sida a wasan rigby a cikin dare nan ne ake fara wasan premiership na rigby na ingila a tsakanin gloucester Daley Sister shi kuma Ben Ryan ya bar koyar da 'yan wasan rugby na 'yan wasa bakwai a kungiyar Fiji bayan ya lashe gasar na rugby 'yan wasa bakwai na Olympic da aka yi a Rio can kasar Brazil. A tsarin keke za a fara tseren zagayen Spain ne daga kasar Faransa a shekara 2017 abinda ba a taba ba a tarihi masu tseren keken za su tashi ne daga Nin yankin Gad. Mamadu Danda sashen Hausa na Amurka jamhuriyar Kamaru. a shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta damu matuka a kan sahihin labarin kutuntawa da azabtarwa da aka yi wa wasu mutane 23 da aka kama ranar 29 ga watan Yuni sakamakon wani tashin hankali da aka yi a Nouakchott babban birnin ƙasar Mauritania. Kamun ya biyo bayan zanga-zangar da wasu tsoffin bayi suka yi saboda tilasta masu ƙarfi da yaji barin inda suke tsugune dama yawancin waɗanda suke wurin bayi ne a da can zanga-zangar ta rikide ta koma tashin hankali ne a lokacin da masu zanga-zangar suka soma jifar 'yan sanda har ma suka kona motar safaɗinsu a cikin yamutsin ne 'yan sanda tara da wasu 'yan ƙasar mauritania suka ji rauni amurka ta yi da raunata mutane da kuma lalata kayan jama'a amma duk da haka amurka ta damu da rahotannin da ke cewa an matsawa mutane amsa laifi al'atilas ko kuma an tilasta masu furta kalamun amsa laifi saboda azaba da suka sha wannan abin damuwa ne saboda shakar ko za a yi masu adalci amurka za ta bi diddigin hanyar ɗaukaka ƙara da waɗannan da aka hukumta su za su ɗauka. Cikin waɗanda aka hukumta akwai mutane goma sha uku da suka kasance 'yan wata ƙungiyar da ke adawa da bauta a ƙasar ta Mauritania da ake kira a turance Resurgence of Abolitionist Movement. Ita dai ƙasar Mauritania ita ce ƙasa ta ƙarshe a duk faɗin duniya da ta kawo ƙarshen bauta a shekarar 1981. Amma duk da haka an ci gaba da bauta a wannan ƙasa da ke yammacin afirka ƙasar da kashi hudu zuwa kashi ishirin na al'ummarta miliyan uku da rabi har yanzu suna cikin bauta ta dalilin haka amurka tana kira da a gudanar da cikakken binciken gaggawa a kan zarge-zargen azabar da mutane ke sha a kuma bayyana sakamakon binciken a bayanar jama'a kana a hukumta duk waɗanda binciken ya gano suna da hannu a ta'asar. Ƙasar Murtaniya ta nuna cewa ta dukufa da yaƙi da azabtarwa yayin da ta ayyana shi a matsayin laifi ga bil'adama a shekarar 2012 shekarar da ta sabunta kundin tsarin mulkin ƙasar. Haka kuma a watan Afrilu na wannan shekara ta kafa wata doka da ta kira dokar hana azabtar da mutane wacce aka samarwa masu aiki kalilan amma bata ba da isassun kuɗin aiki ba. Amurka na son ƙarfafa gwiwar murtaniya da ta mutunta haƙƙin ɗan Adam wanda ya haɗa da 'yancin faɗin albarkacin bakin mutum da kuma 'yancin cuɗanya ga duk 'yan ƙasar murtaniya Amurka na goyon bayan tabbatar da yin adalci a shari'a tare da yin shari'ar a bayyane tayoyin da suka dace. haka kuma a mutunta haƙƙin kowa a ƙasar. Sharhi muryar Amurka kenan da ya bani ra'ayin gwamnatin Amurka. Wadda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. a ƙasar faransa wasu mutane da dama ne suke kwatanta wannan lokacin rani da cewa shi ne lokaci da aka fi aikata ayyukan ta'addanci a ƙasar amma yanzu al'umma da dama ne a faɗin ƙasar suna nan suna ƙoƙarin sasanta al'amura da suka faru a baya wanda musulmin faransa suke ganin zai iya janyo musu matsaloli daga 'yan siyasa da mutanen ƙasar da suke cike da fushi sakamakon hare-hare na wasu musulmi masu tsaurin ra'ayi suke kaiwa akwai tashe-tashen hankula da ke faruwa tsakanin unguwanni a wani tsibirin faransa na kuriska musulmi da waɗanda ba musulmi ba sun tada rigima a wurin shakatawar bakin teku a cikin agusta biyo bayan wani mai yawon shakatawa da ya ɗauki hoton wata mace musulmi da take wanka a nan bakin tekun a garin cisco musulmi dai waɗanda waɗanda ba musulmi ba sun duki junansu har ma sun yi amfani da makamai a cewar wani rahoto ciki har da adduna da sauran makamai zanga-zanga da kuma zaman ɗarɗar a tsibirin ya ƙara tsanani bayan da tsagirin tsibirin suka bayyana shirinsu na ɗaukar mataki a kan ƙungiyar is idan suka kai hari a nan tsibirin gwamnatin ƙasar uzbekistan ta tabbatar da rasuwan shugaban ƙasar islam karimov da ya sha fama da rashin lafiya mai tsanani sanarwar gwamnatin ƙasar ta ce shugaba karimov mai shekaru 78 a duniya wanda ya cika a yau ya share shekaru 25 yana mulkin kasar wacce take nahiyar tsakiyar asiya masu zanga-zanga a birnin gabon yau ma sun ci gaba da gudanar da tarukan zanga-zanga da suka faru tun ranar laraba don nuna rashin yardarsu da sakamakon zaɓe da aka bayyana a ranar laraba to madalla a gaishe ka duka duka kuma masu da aka Allah ka mu karshen shirin a daren nan sai kuma can da asuba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin a bari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed amma kamin mu sallama da ku ga sakon ta'aziya zuwa ga Malam Garba Bello na gidan rediyon jihar Niger da ke Mina saboda rasuwar mahaifinsa Malam Muhammad Bello Limawa a Mina Allah ji kansa da rahama mu kuma kyautata namu karshe yanzu a madadin baba ya kuma kire da ta ni gabatar da shirin sai kuma Julie da Regression da kula da ake gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Jim Haman da ya rika mata anan ne sahabu Imam Ali zan da aka ta sallama da ku mu zama lafiya